وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 213 a karatun alhujjar fi bayanin mahajja da muke gabatarwa littafin al'imam ismail bin muhammad al-taimi rahimahullah za mu ci gaba a yau mujallar na farko shafi na 450 a ɗaya littafin shafi na 438 insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan dutsen masallacin kudus ya ware babi a ƙarshen bayaninsa game da isra'i manzon Allah wannan ne bayanin nasa na ƙarshe game da tafiyar isra'i saboda haka sai ya kawo wannan babi musamman saboda ya fassara wasu kalmomi waɗanda suka zo a cikin hadisan الإسراء والمعراج asali wannan babin ya yi shi ne bayani ma'anar mi'raj saboda ya bayanin abubuwa muhimmai wadanda aka yi bayani a kansu a tafiyar al'isra wanda babban al'amari shi ne al-mi'raj me ake nufi da al-mi'raj yasa ya ce faslun ƙala ahlul luga masana larabci suna cewa al-mi'raj da ka ji ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiyar isra'i da al-mi'raj wato al-isra tafiyar annabi tsakanin makka zuwa kudus wanda shi ake kira al-isra'u amma al-mi'raj shi ne tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga masallacin kudu zuwa sama to shine yake so musamman ake nufi da kalmar ma al-mi'raj asali wannan kalma da ce to masana larabci suna cewa al-mi'raj asali da larabci huwa sullam as-sullam shine tsani tsani wanda ake takawa a hau sama asali as-sullam shine ake nufi da al-mi'raj sai ce wadaraju da kuma matakala matakala ana kira su al-mi'raj haka nan tsani akan kira shi al-mi'raj matakala wani iri sai ce yu'raju bihi ila sama'i wanda ake tattakawa ana amfani da shi a haura sama to don haka in aka ce al-mi'raj wato wani abu ne a shi ba ma tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin kudus da sama ba kalma ta al-miraj tana daukan ma'anar wani abu wanda ake hawansa wanda shi yake kai mutum sama shi ne sai ce da larabci wal'uruju al'irtiƙa'u idan aka ce al'uruj wato shi ne al'irtiƙa'u al'irtiƙa'u shi ne hawa wasu'udu suudu da kuma haurawa wanda dukansu ma'ana guda ne wannan ya zo ta bayanin ibn qayyim jawziya shi ma a littafin sa ijtima'ul juyush al-islamiyya shafi na 158 yana fassara kalman al-mi'raj yace asali al-uruju huwa as-su'udu da larabci as-su'udu shine haurawa shine sai yace fal-mi'raju don haka idan aka ce al-mi'raj ma yakunu bihi al-murtaqa ila as-sama'i shine abin da yake zama ake haurawa ta dalilinsa zuwa sama kaga yana mana bayani akan cewa wata halitta ce musamman wanda ake amfani da ita ta wajen tafiya sama misali akwai abin da ake hawa kafin aje sama din to wannan abin da ake hawan shine al-mi'raj wannan fassara guda kenan ya kawo yace fal mi'raj saboda wancan bayani da ya gabatar ma yakunu bihil ma yakunu murtaqa ila samai wannan fassara guda ne wakila na biyu ya ce kuma an ce abinda ake nufi da al-mi'raj ma yu'raju fihil, al-arwahu wani abu ne wanda ake haurawa da rayukan yan adam wato idan mutum ajalinsa ya zo idan mutum ya zo mutuwa idan aka ɗauki ransa ta ya ake a tafi da ran sama wani abu ne wanda ake ɗaukan ran wato kamar wata halitta ce wannan halittan da ita ne ake ɗaukan ran mutum a kai shi sama kuma wannan halittan tana da kyau kamar misali yanzu a ce jirgin sama wanda yanzu za yi tafiya mai nisa sai ka hau to wannan wata halitta ce wanda idan aka karɓi ran ɗan adam sai a yi amfani da ita a kai wannan rai sammai kuma ita wannan halittar tana da kyau sosai sai ya ce falaisa shekun ahsana min babu abin da ya fi wannan halittar kyau idara aku arwahul mu'minin idan rayukan mumine suka gan shi idan kai mumini ne lokacin da aka zo karban ranka za ka gani abin da shi malamin da yake faɗa mana kenan wannan fassara ta biyu kenan da ake game da al-mi'raj wato akwai malaman da suke cewa al wata halitta ce da ake ake daukan rayuka ake kaiwa sama da ita ita wannan halittar tana da tsananin kyau kuma shi mumini idan aka zo ɗaukar ransa to zai gani ba abin da ya taba gani mai kyau fiye da shi wato do rayuwarka a duniya baka taba ganin abu kyakkyawa irin wannan halittan ba shi yasa ya ce illa ra'ahu arwahul mu'minin amma banda kafirai masu imani yace lam yatamalak saboda ka mutum ba zai iya mallakan ransa ba Allah ta kharuj bare ya kifita da zaran an nuna maka wannan halittan sai ka ji kana sha'awar ma tafiya wato sai mutum ya bada kansa sai a karɓi ran sai a tafi da shi sama Allah ya kyauta ƙarshen mu waɗannan fassarori guda biyu da ya kawo kuma hakika wannan fassara da ya bayar na biyu ba ta da hujja ba shakka za ka rika gani a littafai aƙida malamai suna faɗin cewa al wata halitta ce da ake ɗaukar rayuka ana tafiya da su ta hanyar ta ana kai su sama ma babu wata hujja ingantacciya daga manzon Allah har yanzu dai yana kokarin fassara mana al-mi'raj yace wa qawluhu farkon suratul ma'arij aya ta uku inda Allah subhanahu wa ta'ala yace minallahi zil ma'arij minallahi zil ma'arij ya danganta kalmatan mi'raj ga Allah zil ma'arij Allah mai matakala Allah mai matakala Ke yasa yake ta'aruju mala'ikatu ruhu ilai mala'iku da mala'ika jibrilu suna haurawa ta wannan matakalan suna isa ga Allah subhanahu wata'ala wato suna isa ga abin nan sama ta bakwai suna isa ga kusa da al'arshin Allah to shine sai fassara al-ma'arij yace ziddarajati shine zil ma'arij wato Allah subhanahu wata'ala mai matakalu ad-daraja shine matakala idan aka ce ad-darajat kaga matakalu jam'u ne to wannan ya nuna cewar kaga yana kokarin ya karfafa cewa asali al-mi'raj halitta wanda ake takawa ana hawa sama to kaga wannan ayar kamar tana zama hujja tunda an ce zil ma'arij kuma ba mi'raji guda ba jam'u kaga yana gwada cewa Allah mai matakalu ashe akwai matakalar da ake hawa a je sama hatta mala'iku suna hawa ta wannan matakalar ne kafin su tafiya shi yasa Allah yake ta'aruju ilaihi eh, ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilai mala'iku suna hawa zuwa ga Allah ta waɗannan matakalun kaga kenan ya ba mu hujja ta gefen alkur'ani to sai ya zo kuma ta gefen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu hujja akan cewar lallai matakala ake nufi ya ce wa sami a sa'ad bin abi waqqas sa'ad bin abi waqqas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bayan rasuwar manzon Allah kenan radiyallahu anhu an tafi aikin hajji ko kuma an je umra sami'a ba'da ahlihi yulabbi sai ya ji wani daga cikin iyalansa yana yin talbiya kasan idan mutum ya tafi umra ko ya tafi aikin hajji idan ya shiga ihram zai rika yin talbiya zai rika yin talbiya talbiya ita ce labbaika Allahumma labbaika shi yasa ce yulabbi to an tafi wannan an yi wannan tafiya sai ya ji wani daga cikin iyalansa yana cewa ya zal ma'ariji kaga yana kiran Allah kenan ya mai matakalu shine Allah subhanahu wata'ala ya zal ma'ariji faƙala sai sa'ad bin abi waqas sai yace innahu la zulma ma'ariji lallai Allah mai matakalu ne ba shakka to amma sai yace wa ma haka za kunna nulabbi mu ba haka ne muka kasance muna talbiya ba ala ahdi rasulillah a zamanin manzon Allah wato yana nufin cewa wannan talbiya da wannan mutumin yayi a cikin iyalansa ba a yi ta a zamanin manzon Allah ba ko da yake sa'ad ya tabbatar da kalmar ba laifi bane mutum ya ce ya zalma ma'arij kaga yana kiran Allah kamar ka ce ya Allahu sai ce ya zalma Ariji. ya Allah mai matakalu sai sa'ad bin abi ƙasa ya tabbatar e eh hula zuwa ma'arij Lallai Allah mai matakalu ne amma dai talbiyar ka ba irin ta muke yi a zamanin manzon Allah ba wannan hadisin asali hadisin Abdullahi bin Abi Salama ne kuma hadisin bai inganta ba hadisin nan bai inganta ba kaga yana nuna cewar a zamanin annabi ba a faɗin wannan kalma don haka zaka gan shi a takrijin musnad shine hadisi na 1475 shi wannan hadisin na sa'ad bin abi waqas bai inganta ba akwai hadisin da ya inganta kuma sai ya zama akasin shi hadisin yana al-musnadul Imami ahmad riwayar jabir bin abdullah Allah ya kara musu yarda shi jabir ya tabbatar a zamanin annabi ana haka din amma kaga shi ya kawo mana hadisu na akan a zamanin annabi ba a yi shi yasa sa'ad yake cewa ma haka za kunna nulabbi mu ba haka muke talbiya ba ala ahdi rasulillah a zamanin manzon Allah amma abinda Jabir ya tabbatar yana ba mu labarin hajjin manzon Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajji tare da sahabbai an bar garin madina labari mai tsawo babu ma labarin da aka bayar game da hajjin manzon Allah kamar hadisin jabir wanda mun yi magana a kansa a karatun bulugun mara jabir ya ce bayan an bar garin madina kala sai ce wannasu mutane suna talbiya ana tafiya da manzon Allah mutane suna talbiya yaziduna sai suna ƙarawa zalma ariji wani hauhumin kalami ba wannan kalmar kaɗai ba ma za ka suna ƙaƙƙara wasu kalmomi daga cikinsu akwai zalma ariji sai jabir ya ce wannabiyu sallallahu alaihi wasallam yasma'u annabi yana ji fala ya lahum shay'an manzo Allah bai ce musu komai ba kaga annabi ya ji amma bai hana su ba wato ana tafiya tsakanin madina za a je makka ana talbiya labbaik allahumma labbaik wani idan yayi talbiyan sai ya kara da zal ma'ariji annabi ya ji amma annabi bai ce ka daina ba kaga wannan shi yake nuna annabi ya tabbatar iqrar ya tabbatar kenan kuma hadisin yana sahihu abi daud hadisin 1813 kamar riwaya ta ibn kuzaima sahihu ibnu kuzaima hadisi na 2626 jabir ya ce fakharaja annabi ya fita daga madina hatta idza stawat bihi rahilatuhu alal bayda sai da annabi ya taho wani wani fili rairayi mafi girma a bayan kabar madina fili ne mai tsawo a halabi tauhid manzon Allah sai ya ƙara ɗaga muryarsa ta wajen talbiyya. ba wa anan yayi ihrami ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki haramin sa ne tun daga zulhulaifa to amma da yace ahalla bit tauhidi wato yana nufin annabi ya daga murya ta wajen talbiya domin talbiya kalman tauhidi me yasa aka ce kalman tauhid saboda Allah ake kira labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika la sharika wannan kalma ta la sharika shi yasa ake kiranta kalman tauhidi wasu yana kiranta talbiya wanda shine sunan da yafi shahara innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka to sai jabir yace wa amman nasu shi annabi bai taba karawa ba wannan ita ce talbiyar manzon Allah saboda haka yasa idan zaka yi talbiya ba talbiyan da tafi albarka kamar wannan labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك yace iyakar abin da annabi ke faɗa kenan amma mutane fa yaziduna suna ƙarawa zal ma'ariji sai su ƙara zal ma'ariji a ƙarshe Allah mai matakalu wato kamar suna tabbatar da Allah yana da matakalu wannabiyu ya yasma'u annabi yana jinsu la ya kudu an annabi bai taba cewa komi ba so in ka lura hadisin Jabir wanda ya inganta ya tabbatar mutane sun yi ƙarin wannan kalma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba kaga mun samu hujja akan babu shakka daga sunayen Allah akwai zulma ariji kamar inda Allah ya faɗa da kansa a farkon suratul ma'arij minallahi zil ariji ashe zil ma'ariji din nan yana daga sifofin Allah subhanahu wa ta'ala to sannan kuma baya ga alkur'ani ya tabbatar mutane sun faɗa annabi ya ji annabi bai hana ba sallallahu alaihi wasallam to idan muka dubi wannan sura min Allah ma'ari ta'arujul mala'ikatu ruhu ilaihi. mala'iku da mala'ika jibril suna haurawa zuwa ga Allah to ta bayanin da malamin na yake yi ya nuna cewar wani matakala ne wato haka kawai daga nan ƙasa ba za ka iya zuwa sama ba ba ma mu kaɗai ba hatta mala'iku ba ma su ba har mala'ika jibrilu haka kawai ka kama shawagi ka shiga sama ba zai yi ba akwai hanya wannan hanya da ake bi ita ce ake kira al-ma'arij saboda yi sa ake kiran tafiyar manzon Allah al-mi'raj wato akwai wani guri inda ake hawa sannan aje sama wannan gurin kuwa hatta mala'iku ta nan suke hawa shine sai eh, mu ci gaba ya ce ƙila fit tafsiri ta wajen fassaran wannan sai wasu malamai suna cewa ta'arujul mala'ikatu ila sama'i ai mala'iku suna haurawa zuwa sama ne min sakarati baitul muqaddas daga ainihin dutsen da yake masallacin kudus to kaga kenan wannan dutse na masallacin kudus nan ne za ka taka sai ka haura sama in baka je ta gurin ba ba za ka taɓa samun kofar zuwa sama ba kaga sai ya fassara wannan bayani na Allah da ya zo a farkon suratul ma'arij da haka kuma ba shi kadai bane ba shakka zaka gani a littafan tarihi kamar misali al-kamilu fi tarikh na ibn al-asir yana juz'i na farko shafin 651 da yake ba da labari sun man talaka annabi ya ce mala'ika jibrilu sai ya tafi da ni wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallacin kudus da ya fito sai mala'ika jibrilu ya tafi da annabi fasa'ida bi alaiha sai mala'ika jibrilu ya haura kan wannan dutsen tare da ni muna hawa kan wannan dutse mi irajun ila samai sai ga wani matakala wanda ya sauko daga sama la yanzuru naziruna ila shay'in ahsana min duk mai kallo ba zai taba ganin abin da yafi wannan matakalan kyau ba bai kawo hadisin ba shi eh, malamin a littafin nan amma ya datso shi ne wannan za a gan cikakke hadisin yana da ɗan tsawo wato annabi da kansa yake ba da labari yace bayan ya fito daga masallacin kudu sai suka hau wannan dutse da mala'ika jibrilu shine sai manzo Allah yake wa minhu ta'rujul mala'ika daga wannan dutsen mala'iku suke hawa sama to shine sai ibn al-asir yake cewa asluhu fi sakarat baitul maqdis asali wato wannan dutse na masallacin Kudus wato shine matakalan da ake iya hawa zuwa sama duk duniya ba inda ka hau zuwa sama sai ka je Shi shi sa aka ɗauki manzon Allah daga Makka sai aka kai shi masallacin kudus daga masallacin kudus bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah ne manzon Allah yake cewa thumman talaqa bi jibrilu ila sakhra mala'ika jibril sai kama ni sai ya haura da ni wannan dutsen muna hawa dutsen fasa'ida bi alaiha fa'iza mi'rajun ila sama'i ina hawa dutsen sai ga wani tsani daga sama wannan tsani shi ake hawa shine sai manzon Allah yake ra'asuhu multasiqun bis sama'i shi wannan tsanin Karshen sa yana makale da sama gashi ya sako harkan wannan dutse yanda dai kasan tsani da ake takawa a hau sama sai ya ce fahtamalani jibra'il sai mala'ika jibril ya ɗauke ni wa waba'ani ala janahihi ya ɗora ni akan fukukensa wa sa'ida bi sai ya haura da ni kan wannan matakalan ila sama'i duniya sai gashi mun shiga sama ta ɗaya amma wannan labarin gaba ɗaya bai inganta ba saboda ka mun riga mun karanta hadisai da suka inganta daga manzon Allah abin da yake sai ya tabbatar mana wannan dutsen na masallacin Qudus yana da muhimmanci kuma gaskiya ne babu shakka wannan dutsen ya samu muhimmanci ta sashin abubuwa guda biyu da farko abin da ya kamata mu sani wannan dutsen yana daga cikin duwatsun da suke masallacin kudus kuma har yanzu yana nan dutse ne ba wani mai girma sosai ba a yanzu ma yana tsakiyar masallacin ne kamar da kaga masallacin nan to dutsen yana tsakiyar masallacin Qudus idan ma kayi gugulin ka ga hotonsa a cikin masallacin Qudus dutsen yake amma a zamanin manzon Allah ba a cikin masallacin yake ba yanda manzon Allah yake bayani don abin da hadisai suka nuna kenan kuma shi wannan dutsen an ce tsawonsa baya wuce mita goma sha takwas faɗinsa kuma bai wuce mita goma sha uku ba kasan da wuya ka ga ɗan adam da tsawonsa ya wuce mita biyu da rabi to shi dai mita goma sha takwas don haka ba wani dutse ne mai tsananin girma ba musamman da yake ma yanzu a cikin masallaci yake kasancewar bayaninsa ya zo a cikin hadisan manzon Allah wannan ya sa wannan dutse ya samu muhimmanci wanda a dalilin haka ya sa mutane suka yi ta rubuta littafai dangane da falalar masallacin Kudus, kuma duk sa'ilin da za a yi magana akan falalar masallacin Kudus, sai an kawo bayani game da wannan dutse sai an kawo bayani game da wannan dutse kuma littafai da aka rubuta suna da ɗimbin yawa littafai daban-daban tun zamanin da har zuwa yanzu misali akwai kitabu ithafil aqsa bi fada'ilil masjidil aqsa littafin abu abdullahi as-suyuti musamman ya rubuta ne saboda kawai bayani game da masallacin kudus don haka yasa idan aka ce za a yi magana ne game da abubuwan da suke masallacin kudus magana ce mai tsawon gaske kamar a ce za a yi magana ne game da masallacin ka'aba kaga shi ma yana buƙatar bayani mai tsawo to haka masallacin kudus saboda hadisai da aka rika samu kuma galibin hadisan ba su inganta daga manzon Allah ba wannan shine abin da ya kamata mu sani yana daga cikin abin da malamin nan bai yi bayaninsa ba amma idan ka dubi littafan nan za ka gani sun ta kawo labaran akwai kitabul isra'i wal mi'raj littafi ne al-isra'u wal mi'raj banda na ibnu abbas banda kuma na muhammad nasiruddin al-albani akwai na wani malami da ake kira musa muhammad al-aswad sannan akwai littafin da aka rubuta game da tarihin kudus kanshi shine kitabun eh, qudus al-khalida shi ma littafin zamani ne wani malami dr abdulmajid zayid akwai kuma kitabu ashharun masajid fil islam masallace da suka fi shahara a musulunci sai malamin ya rubuta tarihi game da waɗannan masallacai ana kiransa sayyid abdulmajid bakar akwai kitabun ƙudus arabiya islamiyya don ya tabbatar da tarihin Kudus ya tabbatar da mazauni ne na musulmai kuma na larabawa don ya kawo dalilai da yawa eh, ana kiransa sayyid faraju al rashid to la shaka akwai bayanai masu yawan gaske wanda za ka gani a littafan da suka yi magana game da masallacin kudus amma duk da labaran galibi ba su inganta ba abubuwa guda biyu ne suka inganta game da wannan dutsen abubuwa guda biyu waɗannan abubuwa su suka ba ma dutsen muhimmanci wanda dalilin haka ya sa ya fara magana a kansa nan shi wannan dutsen na masallacin kudus eh, dalilin muhimmancinsa na farko wanda in mun lura cikin hadisai da muka yi ta karantawa na manzon Allah mun yi bayani a kai cikin bayanai da muka yi ta kawowa na hadisai mun ji abin ya zo ta bayanin ya zo ta riwayar sahabbai daban-daban amma riwayar da ta fito da bayani karara game da wannan dutsen muhimmancinsa ita ce riwayar buraidatu bin al-husayb al-aslami sahabin manzon Allah Allah ya kara masa yarda ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a labarin da buraida yake bayarwa game da tafiyar manzon Allah tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsakanin makka kudus da kudus zuwa sama annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bada labari kuma an samu riwaya daban-daban sahabbai suka dinga bayyanawa to amma riwayar buraida kuma ta inganta saboda riwaya tana sahihu tirmizi hadisi na 3132 abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba za mu daga farko ba saboda waɗannan galibi hadisan mun karanta su annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam bayan mala'ika jibril ya ɗauke shi akan alborod daga makka zuwa kudus sai manzon Allah ya ce lamman tahaina ila baitil maqdisi lokacin da muka ƙarasa zuwa masallacin kudus akan ce mai baitul maqdis kuma akan ce masa baitul muqaddis kamar yadda malamin nan ya rubuta a nan lokacin da muka isa masallacin kudus wato annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mala'ika jibril sun bar makka sun iso kudus da suka iso kudus manzon Allah ya ce qala jibrilu bi usbu'ihi bayan sun sauka daga kan wannan dabba al-buraq wato sai annabi sallallahu mala'ika jibrilu sai ya huda wannan dutsen da yatsarsa qala bi usbu'ihi fa kharaqa biha al-hajara mala'ika jibrilu sai ya huda wannan dutsen da tsassa. wa shadda bihi al-buraqa sai mala'ika jibrilu ya daura wannan dabban a cikin wannan dutsen so kaga wannan dutse ya samu mahalli ba shakka an samu dalilin da ya sa ya zama muhimmi mala'ika jibrilu ya huda wannan dutse kuma ya ɗaura wannan dabba ta alburak wanda a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya tsakanin makka zuwa kudus ittifakan wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna la shakka annabi ya tashi daga kudus daga makka zuwa kudus ne akan wannan dabba alburak amma daga kudus zuwa sama Shi ne wanda babu tabbas babu tabbas akan akan wannan dabba aka yi tafiyan ko ba akan ta ne? babu ittifaki na malaman sunna amma daga makka zuwa kudus wannan babu makawa tafiyar an yi ta ne akan alburak ana isa kudus kafin su shiga masallacin sai mala'ika jibril ya huda wannan dutse sai ya daura wannan dabba kuma wannan ya inganta daga bakin manzon Allah ashe kaga dutsen ya zama wani muhimmin abu kenan tunda a ce maka wani dutse ne wanda mala'ika jibril ga abin da yayi gare shi to kuma akwai riwaya ta al-Imam al-Bazzar wanda yana al-Musnad al-Imam al-Bazzar hadisi na 4398 hadisin Burai da dai har yanzu Burai da bin Husayn a wannan riwayar Burai da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma kana laylata usriya bihi wannan dare da aka yi tafiya da manzon Allah fa'ata jibrilu sakharata mala'ika jibril ya iso wannan dutsen in ji annabi sallallahu alaihi sallam. allati bi baitil maqdisi haka annabi faɗa wannan dutsen da yake masallacin qudus fa a usbu'ahu fiha sai mala'ika jibril ya ɗora yatsansa akan dutsen fakarakaha yana ɗora yatsan sai sai wannan dutsen ya huje sai ya huje ya yi huji fashad bihil kuburok saboda aka sai ya ɗaura wannan dabba a jikin wannan dutsen akwai riwaya ta al-imam ibn hibban hadisi na 47 fakaraka jibrilu as-sakhrata bi isba'ihi wa shadda bihal buraq fakaraka jibrilu as ya zo da kalmar as-sakhra kuma ya zo da kalmar al-hajaru kuma dukkan sun inganta daga manzon Allah kan ce as-sakhra al-hajaru duk dai ma'anan su dutse ne waɗannan riwayoyin gaba ɗaya zaka ga takhrijin sa silsilatu sahiha hadisi na 3487 wannan riwayar ita ce ta zo da bayani karara wanda aka samu alaƙar wannan dutse da tafiyar manzon Allah to sai na biyu wannan kuma ya zo a sahihu muslim shine hadisin 162 hadisin Anas bin Malik shi ma mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan labari na Anas manzon Allah yake utitu bil buraq an zo min da wannan dabba ta al buraq annabi sai ya bayyana ita wannan dabba wa huwa dabbatun abyad tawilun wata dabba ce fara mai tsawo fauƙal himari ta ɗara jaki wa dunal bagali ba ta kai alfadari ba ya ba'u hafirahu inda muntaha tsarafi yana aje ƙafansa inda ganinsa ya kai makuran ganinsa saboda tsabar gudun wannan dabba to da annabi ya siffanta wannan dabban ya ce farakibtuhu da aka kawo min dabban a makka kenan manzo Allah yake sai na hau hatta ataitu baital maqdisi har sai da na iso masallacin Qudus yace da na iso masallacin Qudus farabattuhu sai na daura dabban bil latiyar allati yarbitu bihi al anbiya'u a wani zobe wanda annabawa suke ɗaura wannan dabba za mu iya gane bambanci tsakanin riwayoyi guda biyu dinnan wancan hadisi na buraida manzon Allah ya danganta aikin ga mala'ika jibrilu kawai an iso masallacin Kudus, mala'ika Jibrilu ne ya huda wannan dutse ya ɗaura wannan dabba ta al amma a riwaya ta Anas bin Malik abinda manzo Allah yake cewa kuma wannan tana sahihu Muslim da aka iso masallacin Kudus, annabi da kansa farabattuhu ce ni na ɗaure, bil halqati allati yarbitu biha al-anbiya a wani zobe wanda annabawa nan suke ɗaura ita wannan dabba su ma idan sun hauta idan an zo masallacin kudus kaga nan bayan annabi ya faɗi wannan sai ya ce summa da masjida sannan sai na shiga masallaci wato sai da annabi ya ɗaura wannan dabban sai da ya daure summa da masjid sai na shiga masallaci me ya nuna maka wannan dutsen yana waje ne ba cikin masallacin ba amma a yanzu dutsen yana cikin masallaci ne ba a waje ba saboda akwai wani mai mulki da ya shigar da dutsen tun zamanin farko saboda eh, sha'ani na siyasa yana son mutane su yawaita ziyarar kudus saboda makka ta nemi kubucewa daga hannunsa to idan mutane na ziyarar kudus kaga zai samu kudin shiga fiye da makka saboda aka sai sa aka gina masallacin kudus gini mai kyau aka shigar da wannan dutsen ciki saboda mai ƙara falala mutane yanda suke ganin ka'aba tana da albarka sai ake ganin ah to idan ma akwai wani dutse mai albarka a jikin ka'aba wanda ake tabawa ai kaga kudus ma yana da nasa dutse sai shigar da wannan dutse saboda haka mutane suka kama ziyaran kudus saboda wannan dutsen yanda kasan ake kokarin taba alhajarul aswad haka na mutane ke kokarin taba wannan dutsen to annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa sai da na ɗaura wannan dabban sannan na shiga masallaci sai ya ce fasallaitu fihi a ne sai na yi sallah raka'a biyu sun makarajito sai na fito daga masallacin wannan yana sahihu muslim kamar yadda muka ce uh, akwai babi da limamin ya yi babu isra'i bi rasulillah samawati tafiyar isra'i da aka yi da manzon Allah zuwa sammai wa fardi salawati da kuma farlanta salloli da aka yi ga annabi shine hadisi na 162 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 127 kaga anan babu shakka wannan ya nuna me ƙarin ya nuna wato ƙarin muhimmanci ga wannan dutsen ya nuna ƙarin muhimmanci ga wannan dutsen dalili kuwa saboda annabi ya ce na ɗaura dabban a wajen da annabawa suke ɗaurewa kafin ni kaga kenan ba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabawa da yawa suna ɗaura dabban a wannan gurin to illa dai hadisin Anas bin Malik bai tabbatar mana dutsen ne ba ko ku ainihin kofar masallacin ne amma dai ya nuna cewa kafin a shiga masallacin ne kamar yadda ya zo a hadisin Buraida shi yasa da Muhammad Nasiruddin Albani ya rauna da wancan riwaya ta buraida amma daga baya sai ga ashe dai magana guda ɗaya ce maganar guda ɗaya ce illa dai kawai riwaya ta buraida an kira dutsen ƙarara. amma a riwaya ta anas bin ba a ayyana dutsen ba sai aka ce akwai wani zobe da ake ɗaure dabban ai ko hadisin buraida annabi ya mana ishara da shi tunda ya ce mala'ika jibril ya huda wani guri inda aka ɗaura wannan dabba to shi yasa malamai suke cewa saboda daɗewar da aka yi ba hau ita wannan dabba ba wannan zoben sai ya toshe don haka da mala'ika jibril ya zo sai ya huda shi kaga ya dawo da ainihin mahallin da annabawa suke ɗaura dabba don haka labarin guda ne amma ya ƙara falala game da ya ƙara nuna muhimmanci na wannan dutsen tun da kaga ya nuna cewa annabawa tun daɗewa suna ɗaura dabban a jikin wannan dutse kaga ashe dutsen yana da muhimmanci kaga mun samu sahabi biyu na uku abdullahi bin mas'ud shi ma ya ba da labarin hawar annabi sallallahu alaihi wasallam al burak annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau wannan dabba al burak lamma usriya bihi ila baitul maqdis lokacin da aka yi tafiyar dare da shi tsakanin makka zuwa kudus to a riwaya ta abdullahi bin mas'ud yace summa mabaina ila baitil maqdis manzon Allah yace sai muka wuce daga makka zuwa masallacin Kudus da muka iso farabattu dabbata sai na daura dabban bil halqati allati yarbutu yarbutu biha al anbiya akwai wani zobe da annabawa suke daura dabban a jiki yace salawatullahi alaihim kaga ya zo daidai da hadisin Anas bin Mali. sai annabi ya ce summa dakaltul masjida sai na shiga masallaci ina shiga masallaci sai ga annabawa da sharrafa bihi al-anbiya salawatullahi alaihim man samma Allahu eh, azza wa jalla fi kitabihi wa man lam yusammi waɗanda Allah ya kira sunansu a cikin alkur'ani da annabawan da ba a kira sunayensu ba wato annabawan da annabi bai taba jin labarin ba ma sai ga suna a masallacin Qudus manzon Allah ya ce fa sallaitu bihim sai na ba su sallah wannan riwaya ta Abdullah bin Mas'ud ita ce ma malamai suke ganin tana da rauni dan zaka ga hadisin a silsilatu da'ifa hadisi na 1598 amma Imam al-Hakim ya inganta yana kitabul Mustadrak kuma hadisin yana Musnad Imam al-Bazzar kamar yadda ya rawaito hadisin Buraida Allah ya kara musu yarda mutum na karshe shine Abu Sa'id al-Khudri shi ma sahabi ne Allah ya kara musu yarda hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana sunan Daraqutni eh, eh, sunan sunan kubra na al-Imam al abinda Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa wato ina datso ainihin ƙarshen maganar su ne don labarin suna da tsayi don labarin Isra'ili hatta ataitu baital maqdis a hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah yake sai da na iso masallacin Qudus fa awsaqtu dabbati sai na daura dabba na bil halqati allati kanat al-anbiya tarbitu biha tarbitu biha ma wancan riwaya ce tarbutu biha wanda duk daidai ne wato annabi sai ya ga wani guri inda annabawa suke daura na dabba shi ma sai annabi ya daura dabban gurin kaga duk waɗannan riwayoyi sun nuna cewa lallai wannan dutse ya samu muhimmanci a tafiyar Isra'i to wannan ya ya shine dalili na farko dalili na farko da yake nuna me wannan dutse na masallacin ƙudus yana da muhimmanci saboda bayaninsa ya zo a cikin hadisai da suka inganta daga manzon Allah to sai muhimmancinsa na biyu me dalilin da ya sa wannan dutsen yake da muhimmanci wannan dutse ya taba zama alƙiblan musulman duniya gaba ɗaya wannan dutsen na masallacin ƙudus domin idan ka dubi tafsirin al'imamu tabari na suratul bakara za ka ga ya ɗauko bayanin kabi'ai kamar ikrima kamar AlHassan hassan basri wanda kowannensu ya tabbatar awwalu ma nusika min al-qur'ani kana anna zalika anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaqbilu sakhrata baitil maqdis farko lokacin da manzon Allah ya iso garin Madina idan za a yi sallah manzon Allah yana fuskantar wannan dutsen ne za a ce maka annabi yana fuskantar masallacin Qudus ba wai masallacin Kudus gaba ɗayansa ba ne wannan dutsen da yake masallacin Kudus, kuma asali shine alƙiblar Yahudawa shine alƙiblar Yahudawa lokacin da manzon Allah ya hijira ya dawo garin Madina fastaqbalaha annabi sai annabi ya fuskanci wannan dutse ana sallah wannan ya zo cikin bayanin Ibn Taymiyyah a majmu'u fatawa mujallal 26 shafin 150 don haka inda zaka dubi tafsirin aya ta biyu ta suratul baqara manyan tafsirai Allah subhanahu wa ta'ala ce sai yaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim nu kanu alaiha za a samu wawaye waɗanda za su rika cewa me ya raba musulmai daga alƙiblarsu ta farko ashe kaga wannan aya ta nuna cewa akwai alƙibla ta farko daga baya Allah ya canza ta shin sai Allah ce ka ba su amsa qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kuma haka aya ta 144 Allah yake kannara ta qalluba wajhika fi samai mun ga yanda kake jujjuya ganinka a sama saboda annabi lokacin da ya dawo madina yana ta sha'awar ina ma a canza mar alƙibla ne sai Allah ya ce falan walliyannaka qiblatan tarbaha za mu haɗa ka da wata alƙiblin da ranka zai so sai Allah ya ce fawalli wata haka shaturan masjidil haram daga yanzu ka rika juya fuskarka idan za ka yi sallah kana wato fuskantar masallaci mai alfarma shine na makka masallacin ka'aba kuma ba annabi muhammad kadai ba wa haisu ma kuntum duk inda kuke in ji Allah duk inda al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke fa wallu wujuhakum shatrahu ku juya fuskokinku ku koma fuskantar masallacin Ka'aba to kaga dai wannan aya ta nuna cewar da can alƙiblar ba ita bace da can alƙiblar ba Ka'aba bane dan ayar alqur'ani ta nuna karara musamman wancan aya سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها kaga ya nuna akwai wata alƙiblar da annabi yake kai daga baya sai ya canza wannan alƙibla sai aka koma fuskantar masallacin Ka'aba alhamdulillah kamar yadda alƙur'ani ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa fuskantar masallacin kudus haka aka samu hadisai waɗanda suka inganta eh, daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar albara Ubin, azib al-ansari hadisin sa yana sahihul bukhari babu salatu min min al-iman hadisi na arba'in kuma na sahihu muslim babu tahwil al-qibla min al-qudusi ila al-ka'bah akwai ma wato babi da limamu musulmi ya yi an canza alƙibla daga ƙudus zuwa ka'aba sunan babin kenan don haka hadisin muttafaqun alai hadisin albara'u bin azib albara'u bin azib mutumin madina ne ya yi bayanin hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya dawo garin madina hadisin sai yana da tsawo yace annahu salla qibala baitil maqdisi annabi ya yi ta sallah yana fuskantar masallacin ƙudus ta ashara shaharan sai da aka samu watanni goma sha shida au ta ashara shaharan ko kuma watanni goma sha bakwai duk wannan lokaci kana ya buhu an ta takuna qiblatuhu bai baiti annabi yana sha'awar ya kasance ya samu umarni daga Allah ya koma fuskantar Ka'aba yana sha'awa amma kuma da yake umarnin Allah bai zo ba shi yasa kaga waccan aya Allah yake cewa qad nara taqalluba wajhika fi samai mun ga yanda kake jujjuya fuskarka ga sama saboda kana son a canza ma alkibla daga Qudus zuwa Ka'aba wannan hadisin yana sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim kaga kenan annabi ya dade bayan hijira bayan hijira inda shine ibnu Hajar ya yi ƙoƙarin daidaita abinda albara bin azumi ke cewa ko dai wata goma sha shida ko watanni goma sha bakwai za ka gani a fathul bari mujalla na farko shafin tis'in da bakwai ya ce amma a riwaya ta alimamu muslim ya zo ƙarara wanda babu wani shakka a kan cewa wata goma sha bakwai ne shi ne ke bayanin dalili ya ce ai abin da ya sa aka samu wannan sabanin? saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya iso madina ya taho ne watan rabi'ul awwal ya taho a rabi'ul awwal to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina watan rabi'ul awwal haka ya dinga fuskantar kudus ana sallah ba a daina ba sai da rajab na wata shekara to rajab din ba ta yi nisa ba sai ga umarnin Allah ya sauko saboda haka in ka kirga daga wannan rabiul awwal zuwa wancan rajab zaka ga dalilin da yasa aka samu waɗanda ke cewa wata goma sha shida ce wata goma sha bakwai la'akari da adadin kwanakin ya kawo bayani akai to amma kafin annabi ya taho madina fa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin makka ina yake fuskanta to nan akwai sabanin fahimta illa dai wanda shi ibnu hajar ya kawo bayanin duka a ƙarƙashin hadisin albara'u bin azib fathul bari yana mujallar na farko shafin hudu, yana cewa innal ulama ikhtalafu fil jihati allati kana an-nabiyyu tawajjahu ilaiha lis-salati wa huwa bi makka a lokacin da annabi yake garin makka ina yake fuskanta idan zai yi sallah akwai saɓanin fahimta da aka samu akwai kamar abdullahi bin abbas shi yana cewa tun annabi yana makka yana fuskantar kudus amma kuma baya ba ma alƙibla baya wato annabi zai fuskanci zai sa ka'aba gabansa amma kuma yana fuskantar masallacin kudus kaga yana hada su gaba ɗaya kenan to akwai fahimtar da ta nuna ka'aba ce kaɗai annabi yake fuskanta sai da ya hijira ne ya fuskanci Kudus tsawon watanni goma sha bakwai ko sha shida. To la shakka dai wannan ya tabbatar manzon Allah ya fuskanci Kudus. Alƙur'ani ya tabbatar hadisin manzon Allah ya tabbatar. Kaga ga ayar Alƙur'ani ta suratul Baqara ta gaya mana ga kuma hadisin Albara bin Azib, hadisin Abdullah bin Abbas da wasu sahabbai waɗanda suka ba da labari daban-daban ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'u fuskantar masallacin Qudus to haka za a ce maka ya fuskanci Qudus a littafin Al-Manarul Munif Ibn qayyim da littafin yana inganta hadisai eh, yana bayani game da hadisai waɗanda bayaninsu ya zo a cikin kitabul mawdu'at na Ibn jawzi yana magana a kansu to yakan yi ta'aliki ma hadisi in ka dubi shafi na 93 ce sahha annahu usiriya bihi ilai ba shakka hadisi ya inganta cewa a ina ne aka ɗauki manzon Allah daga ƙasa zuwa sama ba a maka bane a kudus kaga kenan ashe kudus na da muhimmanci kudus yana da muhimmanci wannan don haka don annabi ya ta fuskantar kudus kaga akwai dalili musamman a hadisai da muka karanta annabi ya ce an haɗa annabawa gaba ɗayansu da waɗanda sunayensu suka zo a cikin alkur'ani da waɗanda ma Allah bai kira sunayensu ba an haɗa su a masallacin ƙudus kaga ya nuna mai muhimmancin masallacin ƙudus kuma ya gwada cewa alƙibla ce ta annabawa gaba ɗaya ashe kaga shi annabi ba zai so ya saba ma annabawan ba don haka manzon Allah yake fuskantar masallacin ƙudus illa babu wata hujja da ta nuna Allah ne ya ce ya rika fuskantar masallacin Qudus kar mu manta cewa Allah ya yi ma annabi izinin aiki da fahimtarsa kafin umarnin Allah ya zo saboda yi sa annabi sai ya aiki da fahimtarsa domin da annabi ya hijira ya dawo Madina ya taras akwai Yahudawa manzon Allah ya tuna cewa Allah ya yi tafiyar Isra'i da shi aka ɗauke daga makka aka kai shi kudus daga kudus aka kai shi sama to idan a garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar kudus eh, ka'aba kaga wannan zai iya baka fahimta cewa ashe kudus yana da wani tasirin da ka'aba kuma bayi da shi saboda me sai da aka ɗauki manzon Allah daga ka'aba ɗin aka kai shi kudus kafin nan daga kudus aka haura da shi sama don haka yasa idan annabi ya fuskanci kudus yana sallah ba shakka akwai dalili to amma da shike ba umarnin Allah annabi ya yi aiki da fahimtar sa kuma Allah ya mar izini shi yasa manzon Allah jifa jifa sai ya rika daga ido dan yana tunanin ko dai Allah ya tabbatar da shi akan wannan fahimtar ko ko Allah ya raba shi da wannan fahimta ya zabar masa alqibla mafi alkhair shine ibnu qayyim yace babu shakka a ina ne aka ɗauki manzon Allah zuwa sama masallacin ƙudus ba Ka'aba ba wa annahu salla fihi kuma babu shakka manzon Allah da ya shiga masallacin ƙudus yayi yayi sallah dan ya tabbatar mana ya sallah raka'a biyu kuma yace wa ammal mursalina ya limanci manzanni fi tilka salati a wannan sallah wa rabata buraqa ya daura wannan dabba ta alburaqu bi halqatil babi a zobe da yake jikin kofa wa urijan bihi minhu daga nan aka dauki manzon Allah aka tafi da shi sama me yake nuna maka Kudus yana da wani muhimmanci a musulunci gaba daya kuma ba wai ga manzon Allah kadai ba hatta manzanni gaba su saboda haka yasa Allah yake tabbatar da wuri ne mai albarka in ka dubi suratul isra'i wuri ne mai albarka wanda dalilin haka sa Allah ya ɗauki manzansa daga makka ya kai shi kafin a tafi da shi sama to shine ibnu qayyim ya ce al-ittijahu bis salati laysa huwa nahwu jihatil baitul maqdisi bi suratin amma ko da yake zaka ji an ce annabi yana fuskantar qudus yayi wata 16 ko 17 ba qudus bane innama ma huwa fi fi amri nahwa nuqtatin bi ainiha a jikin Kudus din ina ne annabi yake fuskanta yace wa hadhihi nuqtatul muhaddada hiya sahra wannan dutsen shine wanda wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fuskanta kuma al-imam tabari na na kawo bayani akan ya tabbatar da wannan za ka gani a tafsirinsa tafsirin tabari ga waɗannan ayoyi na suratul baqara kana yastaqbilu safarata baitul maqdis manzon Allah lokacin da yake Madina yana fuskantar Kudus ba wai Kudus gaba ɗaya bane wannan dutsen ne kuma in ka dubi littafan tafsiri tafsirin al-kashaf na al-Imam az-Zamakhshari tafsirin al-Imam al-Baydawi tafsirin eh, Fathul Qadir na al-Imam ash-Shawkani al-Imam ash-Shawkani ya kawo bayanan shi ma yana mujallar na farkon shafi na 234 anna rasulullah kana yusalli bi makkata ila al-ka'ba lokacin annabi yana makka yana fuskantar ka'aba thumma umira bihi ila sakrat baitil maqdis ba'da al-hijra bayan annabi ya bar makka da ya zo madina sai aka ce to ka fuskanci wannan dutse na masallacin kudus za ka gani a littafan tafsiri da yawa to kuma wannan ba shakka dalili ne na biyu wanda ya nuna muhimmancin wannan dutse kuma manyan malamai sun yi magana a kai kamar ibn taimiyya a littafin iktida usiratun mustaqim bayan mun yi magana a kan ya kawo bayanin a littafinsa eh, eh, eh, majmu'u fatawa Hakanan kuma littafin iktida usiratun mustaqim ya yi magana mai tsawo a game da wannan dutse yana juz inabi shafin 811 haka majmu'atul rasail kubra mujallad nabi shafi na 62 ibn taymiya yace kanat qibla wannan dutsen ne ya tabbata alqibla thumma nusikhat sai aka goge da can alƙibla ne sai aka goge kuma wannan dutsen shine alƙiblar yahudawa har yanzu falam yabqa fi shari'atina ma yujibu takhsisuha bi hukumin. shine ibn taymiya yace to an riga an goge idan ma dutsen yana da wani kima wata kima a da sai ce to an goge uh, laisa fi ash-shari'atina ma yujibu tafsisa yawm as kamar yadda ka san magana ce ta al'amarin asabar ga yahudawa haka wannan dutse yake ga yahudawa idan ma annabi da ya fuskanta daga baya Allah ya goge haka ma ibn ibn al-qayyim jawziya ya faɗa a littafin al-manarul munif wanda yana shafi na 88 arfa'u shay'in fi sakara babban abin da ya shafi wannan dutsen babban al'amari da ya kamata mu gane ibn qayyim yace innaha kanat qiblatal yahud yanda ka san yanzu muna fuskantar ka'aba mu yi sallah yahudawa kuma wannan dutsen suke fuskanta waye fil makani ka yawmi sabt fi zamani kamar ranar asabar da yadda suke daraja shi to idan ana maganar a guri a duniya ina suka fi darajawa wannan dutse to mu kuma fa sai Allah ya canza mana ibn al-qayyim ya ce abdalallahu biha hadhihi al-ummah al-muhammadiyya Allah sai ya canza mana da me al-ka'batal baital haram Allah ya canza mana da ka'aba a maimakon wannan dutsen saboda haka wannan dutsen ba shi da wani kima kuma sai ya ce kullu hadisin fi sakhra duk wani hadisi da kaji an ruwaito in dai akan falalar wannan dutsen ne ibn al-qayyim ce fa huwa kazibun muftara ƙarya ne kirkira aka saboda ka babu wani hadisi da yake nuna wannan dutsen yana da wata falala amma idan ka dubi yadda suka dinga ruwaito hadisan ƙarya za a ce maka wal qadamu eh, fiha ai akwai in ka je ka kalli dutsen za ka ga inda annabi ya taka sai wurin ya yi rami lokacin da annabi zai hau tsani sai ce wannan ƙarya ne min ma'amilatu aidil muzawwirina malamai ne waɗanda suke shirya ƙarya allazina yurawwijuna laha liyaksura sawadu za'irina an samu malaman da suka dinga shirya hadisan ƙarya game da wannan dutsen saboda me saboda mutane su yawaita ziyaran Qudus don haka babu wani hadisi da ya inganta game da falalar wannan dutse gaba ɗaya babu in ka dubi kitabul mawdu'at na Ibnul-Jauzi, mujallar mujallad nabi shafin 309 ya tattaro hadisai da yawa waɗanda suka yi magana kai. haka ma littafin Ibn Taymiyyah iktida'u siratal mustaqim juz'i nabi shafin 346 haka ma littafin sa majmu'u fatawa mujallar na 26 shafin 150 ibn taymiya ya ce to ya kamata mu sani as-safaru ila al-masjid al-aqsa kai tafiya daga garinku zuwa masallacin qudus wa salatu fihi kai sallah a ciki kamar yadda annabi ya riga ya gaya mana raka'a nawa yayi biyu an gama ka tashi daga garinku ka je masallacin qudus kai nafila raka'a biyu wa du'a ka yi addu'a wa zikiru zikiri wal qira'atu kai karatun alqur'ani wal itikafu kai itikafi mustahabbun inji sai taymiya wannan abu ne wanda ake son kowane musulmi yayi sai dai fi ayi waqtin sha'a a kowane lokaci kaga dama zaka je kai ziyarar masallacin Qudus ibada ne kamar da manzon Allah ya ziyara me ake a masallacin Qudus iyakar abin da manzon Allah ya nafila raka'a biyu in ka zauna kayi zikiri da addu'a da karatun alqur'ani ko kai itikafi wannan babu laifi musamman ma da yake akwai hadisi wanda ya nuna fallalar itikafi a masallace guda uku sai ce sawa'un kana amal hajji aw ba'dahu shekaran ana aikin haji ko ba a aikin haji wannan babu laifi la yaf'alu fihi wa fi masjidin nabi kar ka yadda kai wani abu a wannan masallacin illa ma ya fi sa'irin masajidi wato kar ka ɗauka akwai wani abu daban da za a yi a masallacin Qudus wanda yafi wanda kake a masallacin garinku yanda ka san sallar da za ka yi a masallacin garin nan to haka ma sallar masallacin Qudus ba bambanci abinda Ibn Taimiyya yake cewa babu inda za ka je ka taɓa, wai saboda ka samu falala kamar misali Ka'aba kaga ita ka'aba akwai inda zaka shafa ka samu falala ko Allah ya gafarta ma zunubi amma hatta masallacin manzon Allah shi ne garin Madina babu inda zaka taba ka samu falala iyakar abin da zaka yi ka samu lada shine sallah kur yace walaysa fiha shay'un yatamassahu bihi masallacin Qudus da masallacin Madina babu wani guri da za a shafa shi Uh, wala ƙabbalu, babu inda za a sumbata wala yutafu bihi ba a ɗawafi. kaga ba kamar ka'aba bane haza kulluhu laysa illa fi fil masjidil harami khassa wannan ya taƙaita ga masallacin ka'aba kadai don haka idan mutum ya samu tafiya kudus iya abin da zai kenan karka ce zaka je ga wani dutse ba shi da wani tasiri ta wajen ibada to sai mu ci gaba da karatu yace ƙala Khalid bin Ma'adan al-Himsi shi wannan malamin malamin Himsu ne wani babban birni wanda yayi suna ta wajen haɗa malamai a tarihi to shi wannan malamin Khalid bin Ma'adan tabi'i ne tabi'i ne yace as-sakharatu wannan dutsen aqrabu ila as-sama'i yafi kusa da sama bi sittati ashara milan da mil goma sha shida wato yana cewa shi wanda malami ya ce a duniya gaba ɗaya ina ne ya fi kusa da sama sai ce wannan dutsen ne wato yana nufin shi yasa aka ɗauki annabi daga makka aka kai shi wannan dutse saboda dutsen ya fi zama kusa da sama ta ina dutsen ya fi zama kusa da sama yake da mil goma sha shida wannan yana daga cikin abin da ibnul al-qayyim jawziya ya faɗa mana a littafin al-manarul muni shafi na 88 yace kullu hadisin fi safra fa huwa kadhibun muftara duk wani labari da ka ji an faɗa game da wannan dutse ƙarya ce wannan shine kuskuren wanda ya rubuta littafin nan da zai kawo irin wannan magana wanda ba shi da hujja in ma ta alqur'ani ko ta hadisin manzon Allah in ka dubi tafsirin al-Imam al-Alusi farkon suratul Isra'i shine tafsirin ruhul ma'ani al-imam al-alusi ya kirga karerakin suna da dimbin yawa wa min al-akaz akazibil mashhura yace daga cikin kareraki da aka yi game da wannan dutsen annahu lamma arada al lokacin da annabi ya yi yunkurin zai haura sa'ida ala sakhrati baitul maqdis lokacin da annabi ya haura kan wannan dutse wa rakibal to a wannan riwayar annabi da ya hau kan dutsen ya hau kan alburak kaga yana gwada an dawo ga fahimtar eh, huzaifa kenan cewa tafiyar da aka yi zuwa sama akan alburaku ne to da annabi ya hau kan alburak famalati sakhra sai dutsen ya karkata wartafa'at litalhaqahu alburaku ya yi tsalle zai tafi da annabi sama sai dutsen ma ya zabura zai bi manzon Allah saboda tsabar son annabi sallallahu alaihi wasallam to dutsen ma ya so ya bi fa kat hal sai mala'iku suka kama dutsen suka rike saboda ka kaga dutsen ya zabura ta sama sai mala'iku suka rike shi fa fi tarafin minha asaru qadamihi sharif saboda ka inda zaka je kan dutsen wai zaka ga shatar kafafun annabi kuma ƙarya ne wa fi tarafil akhari asar kuma in ka wato in ka zo ta ƙasan dutsen za ka ga alamar takun annabi da ya yi hau kan dutsen in ka je ta ƙarshen saman dutsen za ka ga hannuwan mala'iku da suka riƙe wannan dutsen to kaga abin ya zama shiririta fahiyar waƙifatun fil hawa'i wasu ma labaran suna nuna maka kuma har yanzu suna yaya irin waɗannan labarai a ce maka dutsen baya ƙasa wayan ka je za ka gan shi suspending shi ba a ƙasa ba shi ba a sama ba labarai waɗanda suke ba su da asali wanda malamai sun yi ta magana a kai kuma babu shakka waɗannan labarai ba su inganta ba to sai mu ci gaba ya ce waƙalu kuma malamai suna cewa wa huwa bil ufuqil a'la inda Allah subhanahu wa yake cewa a cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu bil ufuqil a'ala a sararin samaniya mafi ɗaukaka sarari mafi ɗaukaka ya'ani wato ana nufi fauƙar sama'i sabi'a a sama ta bakwai kuma gaskiya ne a ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu asalin halittarsa Shin Allah ya ce al’ufukul a’ala sararin samaniya mafi ɗaukaka. mafi ɗaukaka shine sama ta bakwai wannan daidai ne sai ya ce qala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai haka ne ko suna cewa fi hadhihi ayati waɗannan ayoyi dalalatun suna samar da dalili ala’an Allah ala kulli shay'in ƙadir wanda ke nuna cewa Allah mai iya komai ne kuma gaskiya ne wa annahu la yatawassalu ila ma'rifatihi wa ma'rifati sifatihi ba zai yiwu ka iya sanin Allah ko sanin siffofin Allah ba bil ma'quli ta hanyar tunani wa bil qiyas ko ta hanyar kwatance bil ma'quli wal qiyas shi Allah ba yiwuwa ka san shi ta amfani da hankali ko ta hanyar kwatance ba zai yiwu ba kuma gaskiya ne domin da me za ka yi kwatancen Allah babu abin da za ka yi kwatance da Allah laisa ka mislihi shay'un duk abin da ka gani ba haka Allah yake ba to kaga kenan Allah ba a sa? to sannan kuma kwakwalwar ka ma ba za ka taba iya hankaltar zatin Allah ba ta yaya za mu san Allah sai ce bal bi tariqi tasdiqi ta hanyar gaskanta maganar Allah da ta manzon Allah wal iman yi imani da abin da Allah ya faɗa da kuma abin da manzon Allah ya faɗa to sai kawo babi na ƙarshe ce faslun duk da yana da alaƙa, nan ma da yana fassara kalmomi da suka zo ne a tafiyar Isra'i tunda abin hawan ana kiransa alburaku, yana so ya gaya mana hikmatu tasmiyatil buraki buraka me yasa aka kira wannan dabban da suna alburak? dabbar da annabi ya tafiyar Isra'i a kanta sai ce ƙila an ce inna ma mi buraqu buraqan abin da yasa aka kira wannan dabban da sunan al abin da yasa aka kira ta da wannan suna li sur'ati sayrihi saboda saurin gudunsa saboda saurin gudunsa eh, shi yasa shabihan bi barqis sahabi sai ya zama yana kama da walqiya wato na hadari kamar misali hadari ya haɗu walƙiya ka duba saurin da yake to shi yasa sai aka ɗauki kalmar albarku ya zama shine asalin suna da aka ɗora ma wannan dabba alborat wato yana da alaƙa da tsabar gudun dabban domin babu abin da zai iya tafiya da mutum daga nan doron ƙasa ya kai shi sama ta bakwai a dawo a cikin awa goma sha biyu wato in ba kamar wannan dabba ba tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana tafiyar shekara dubu ne wanda alkur'ani ya faɗa wace irin dabba ce za ta keta wannan tazara a je a yi tafiyar har a kai annabi gurare da yawa ya ga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wannan dabba sai dabban da tafi kowace dabba gudu ita kuwa gudunta yana kama da warkiya shi yasa aka kira ta alburaku saboda mai li sur'ati sayrihi sai ce kamar ruwa fi hadisin murudi ala sirati kamar yadda aka ba da labari yanda mutane za su wuce kan siradi ba shakka hadisin siradi ya zo da wannan bayani sanda za mu karanta a gaba insha Allah idan aka shimfiɗa gadan siradi mutane da za su ƙetare wannan gadan tafiyar su ba ɗaya ba ce minhum man yamurru kalbarki wani zai wuce kan siraɗi kamar walƙiya Allah ka samu ne wani ya wuce kafin ka ankara ma yana gidan aljanna wa minhum man yamurru karrihi wani zai wuce gadan siraɗi kamar tafiya guguwa babu shakka iska ma tana sauri shi yasa kake ji tana barna a ƙasashen yamma kace ma iska tana tafiyar eh, gudun da take yafi mil 200 ai ka ga gudun ba kaɗan ba shi yasa in tabi gari gaba ɗaya sai wuri ya zama kufayi to wani zai wuce gadan siradi yanda ka san walƙiya wa minhum man yamurru karrihi ko wa minhum man yamurru kal farasil jawadi wani kuma zai wuce siradi kamar wato doki wanda yake mai sukuwa wa qala ahlul lugha to masana harshen larabci suna cewa albariqatu da larabci me ake nufi da albarika as-sahabu hadari ne zatul barki wanda yake da walƙiya. idan hadari ya haɗu ya zama yana da walƙiya, sai a kira wannan hadarin albarika wato hadari mai walƙiya ya haɗu wa kulla shay'in tatala'la duk abin da ya zama yana kyalli fa huwa barikun da larabci wa yuqalu lisayfi hatta takubba takubba akan kira su bawarik saboda takubba suna walƙiya suna kyalli kaga duk da yana da alaka da sunan wannan dabba alburak wanda yake nuna maka saurin tafiyarsa fa in kila idan aka ce lima urija bihi ila sama'i alal buraki me yasa aka haura da annabi zuwa sama akan wannan dabban wato a tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam duk hadisai da suka yi bayani za su nuna maka tafiyar manzon Allah an yi ta ne akan kan alburak. amma dawowar manzon Allah babu wanda zai gaya maka akan me ya dawo lam yanzil inda munsarifihi alai lokacin dawowansa bai sauka ba kila urija bihi alal buraqi asali wajen tafiya haurawa aka dora shi akan alburak saboda me izharan likaramatihi saboda a nuna ma duniya darajar manzon Allah ba wai kudaran Allah ba ne shi Allah yana da iko saboda haka in yace a kiftawar ido a kawo manzo an gama amma saboda ya nuna ma'annabawa da halittu na sama ya nuna musu darajar manzo, Allah sai aka aiko mai dabban da za ta ɗauke shi a kai shi wakila mm, ah, na'am walam yunzal bihi haka ne ba a sauko da annabi alaihi a kan dabbar alburaku ba wajen dawowa sai zama ba a ce ga dabbar da annabi ya dawo a kai ba duk hadisan babu wani hadisin da zai nuna maka ga dabbar da annabi ya dawo a akai me yasa ibharan li qudratillahi ta'ala saboda a nuna maka kuduran Allah karka ɗauka wai dama akwai bukatar sai da wannan dabba za a keta wannan nisa in babu wannan dabba Allah ba zai iya ba wajen dawowa sai aka bar maganan dabba sai zama Allah da kuduransa ya saukar da manzon shi wakila kuma aka ce dalla suudi hawar annabi tana nunawa eh, suudi alaihi alan nuzuli bihi alaihi haka ne ko akwai malaman da suke ganin eh, hadisin al-isra ya dace da balagar al-qur'ani wato shi Allah in ya tashi magana wani lokaci in ya faɗi magana ɗaya ba sai ya faɗi ta biyun ba kai ma ka sani kawai maimaita na biyun yana daga alamar rashin ƙwarewar magana saboda kai sa alkur'ani zaka ga Allah ya tsara shi akan hikima da ilimi misali anan shine ya bamu anan misali anan an gaya maka tafiyar manzon Allah to sai aka ki bayanin dawowa ai kai ma ka sani a ce wajen tafiya ya hau alburaku to don me ma za a gaya maka wajen dawowa ya hau alburaku ai maimaici ne wanda bai da ma'ana to sai ya bada misali cikin alkur'ani inda aka samu irin wannan ya ce kamar misali a suratun nahali a suratun nahali aya ta 81 Allah ya ce waje lakum sarabila taqikumul harra Allah ya sanya muku ya sanya muku tufafi da suke kare ku daga zafi sai ya yi shiru ah kana nufin a duniya ba mu da tufafin da yake kare mu daga sanyi kaga Allah ya faɗa ya ba mu tufafi da ke kare mu daga zafi sai ya ki faɗan sanyin ya ci gaba da maganarsa yana nuna me da sanyin ma to kaga wannan ya nuna idan Allah ya faɗi ɗaya ba sai ya gaya maka ɗayan ba idan an ce an kai annabi sama ai ba sai an gaya maka an dawo da shi ba idan aka ce an ba ku tufafi da suke kare ku daga zafi shine sai ce ya'ani alharra wal barda kaga yana nufin an ba ku tufafi masu kare ku daga zafi tufafi masu kare ku daga sanyi haka in ka dubi eh, ayar da ta zo a suratu ali imran aya ta 26 qul illahumma da Allah ya ce biyadikal khairu biyadikal khairu ko alkhairi yana hannunka sai Allah ya shiru kana nufin sharri yana hannun waye yana hannun Allah da alkhairi da sharri duka tsarin Allah ne amma da Allah ya ce duka alkhairu sai aka yi shiru wato shine sai ya ce alkhairu wa sharru biyadika ai alkhairi da sharri duk suna hannunka to sai ya kawo bayani na ƙarshe ne bayanin Huzaifatu bin yaman wannan bayani na Huzaifa shine kada yake nuna cewar wannan dabba ta alburak ita ce annabi ya tafiya a kanta tsakanin makka zuwa kudus da kuma tsakanin kudus zuwa sama kamar yadda muka yi bayani a baya babu wata hujja karara da ta nuna ga abinda annabi ya hau lokacin da za a yi mi'iraji babu shakka tsakanin makka da kudus an yi tafiya ne akan alburak amma tsakanin kudus da sama fa wannan hatta tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sabanin fahimta saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam babu ta inda ya fito ya bayani karara illa dai kamar hadisin Anas yace summa urija bina ila sama'i sai aka haura da mu zuwa sama hadisin yana sahihu muslim to amma shi huzaifa shi yasa ya kawo maganar huzaifa a ƙarshe me huzaifa yace ma za yala bahara al-buraqi annabi bai bar doron wannan dabbar ba hatta ja'a har sai da annabi ya dawo to kaga wannan hadisin ya nuna tafiyar da kuma dawowa kaga shi abinda huzaifa yake tabbatarwa tafiyar annabi yayi ta ne akan dabbar al-buraq dawowa ita ma annabi yayi ne akan dabbar al-buraq wannan ya inganta daga huzaifa amma inda aka samu akasi Huzaifa bai ce annabi ne ya faɗa min ba, kaga kenan fahimtar sani, salawatullahi wa salamu alai. Don asali hadisin eh, riwayar Huzaifa ya ce, Utitu bil burak, manzon Allah ya ce, an kawo min dabbar al-burak. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa hiya dabbatun abiyab, wata dabba ce fara, tawilun tana da tsawo, fauƙal himari kuma ta ɗara tudunta ya ɗara jaki wa dunan bagali kuma bata kai alfadari ba kaga kenan ita wannan dabba ta fi jaki tsayi da kuma alfadari amma tudu fa shine manzo Allah ya bayyana tudunta wannan dalilin yasa kaji annabi yana cewa da shi da mala'ika jibril sun hau kai da shi da mala'ika jibril to sai annabi ya ce ya ba'u hafirahu inda muntaha tarafihi to nan iyakar abin da annabi ya faɗa kenan sai huzaifa kuma a bayaninsa ya ce falam yuzayil baharal buraki na'am akwai riwayar da shi ya tabbatar annabin ne ya faɗa falam nuzayil baharahu ana wa jibrilu alaihi ba mu gushe ba muna doron wannan dabban da ni da mala'ika jibrilu amma annabi bai ce har muka hau sama ba shi dai abinda manzo Allah ya ce ba mu gushe ba muna kan doron wannan dabba to kaga manzon Allah yana nufin tsakanin Makka zuwa Kudus kenan ko ku annabi yana nufin daga nan Kudus har zuwa sama da dawowa shi yasa sai huzaifa ya fahimci cewa abinda manzo Allah yake nufi da ba mu gushe ba wannan dabban akan ta ne aka yi tafiyar gaba daya duk wata tafiya da manzon Allah ya a wannan daren yayi ne akan ita wannan dabba don haka yasa hujjar hadisin Huzaifa ya zamanto tafi inganci hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 874 da kuma hadisin 162 mu karasa yace wa amma ma ruwiya amma labari da aka ruwaito anna ibrahim alaihi cewa annabi ibrahim kana yazuru ibnahu isma'il ya kasance yana ziyartar ɗansa ka san annabi ibrahim yana yana kasar filistin ne annabi ibrahim da shi da iyalansa suna kasar filistin a garin da annabi ibrahim yake ana kiran shi madinatu khalil wannan gari yana nan har yanzu kuma ana cewa kabarin annabi ibrahim din ma yana nan har yanzu to annabi ibrahim a nan yake zama da shi da sauran yaransa ai dama allah ya yi umarni ga annabi ibrahim ya ɗauki annabi ismail da mahaifiyarsa su kadai ya kawo su maka ya aji saboda ka annabi ibrahim ya dauko su ya kawo su maka ya aji ya koma filistin ya ci gaba da zaman shi to amma tunda ya aje iyalinsa ai kaga zai rika ziyararsu. to shi yasa malamin nan ya ce akwai labari da aka samu idan annabi ibrahim zai ziyarci hajara da annabi isma'il kana ya zuru ibnahu isma'il alaihi salam alal bura akan wannan dabbar annabi Ibrahim yake hawa kafin kiftawar ido sai ga annabi Ibrahim a garin Makka wato wannan dabbar annabi Ibrahim yake hawa sai ta kawo shi Makka ya ziyarci ɗansa da kuma Hajara shine sai ya ce fahiyar dabbatul lati rakibaha rasulullah saboda ka wannan ita ce dabbar da manzon Allah ya hau lailata usiriya bihi a daren da aka yi wannan tafiyar da shi kaga dai ita wannan dabba ta alburaq ita ce dabban da annabawa suke hawa kamar yadda ya zo ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya tabbatar eh, annabawa suna hawanta annabawa suna hawanta kaga ya gwada cewa ba shi kadai bane to wannan ya nuna babu shakka ita wannan dabba tana da wata falala ta musamman domin halitta ce da Allah ya ware ta saboda hidimar annabawa da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala Eh, mun iso ƙarshen eh, juz'i na eh, mujallar na farko na wannan littafin insha Allah karatunmu na gaba za mu shiga mujallar na biyu dama shi wannan littafin yana da volume guda biyu ne da Allah ya sa mun kawo ƙarshen rabi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abin da muka karanta a ciki kuma Allah ya gafarta mana kurakurai Allah ya taimaka mu iya karanta volume na biyu din mujalladi na biyun kuma za mu yi kokarin nema idan ma akwai wanda Allah ya hore ma sai kokarin sayo mana don a same su da yawa ba mamaki muna ga volume na biyu din ba su da yawa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ali ibrahim إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ali muhammad.